amma matsala wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra da tunanin lada to shine sai kaga mawaki ya zama wali in ka bi tarihin sai ka ji wani ya ce daga wakan abin nan ne yake yi daga wakan yabo ya birkice ya zama yanzu ya zama rafa ko ya zama hip hop ko ya zama waye ga sunan dai barna iri daban-daban sai iya wanda ka ji labari waɗanda wannan mabda'i na sakin jiki da kiɗa sakin sakin jiki da mutane suka da sauraron kiɗa da ganin ai ba komai ya kai ga mutane ga irin waɗannan barna wata ke ba ƙanƙani ba ina wa kaina nasiha da sauran al'umma cewa mu kiyayi wato biye mu kiɗa daga cikin athar waɗanda an yi bincike wannan bincike ne scientific bai da alaƙa da wani abu na addini daga cikin abubuwan da sauraron kiɗa yake haifarwa shine yana dauɗe basira basiran mutum ta rike abubuwa da haddace su da iya tuna su sai ga ta dauɗe a ingila aka wannan binciken ba a najeriya ba aka yi samfulin ɗalibai waɗanda aka samu a cikin bayan da suka bayar cewa su kullum suna jin kiɗa duk wanda ke jin kiɗan da ya kai daga minti talatin zuwa abin da ya wuce haka yana ji ne da earpiece ko yana ji ne kawai haka kai tsaye wani wanda zai ce ma shi in ya saka da shi zai yi bacci har gari ya waye ya saka shi kawai a repeat yana ta ji yana ta ji to aka bambance kwazansu a makaranta da waɗanda ba sa yin wannan abin kwata-kwata sai ta bayyana cewa waɗanda ba sa yi sun fi gane karatu su kansu waɗanda suke yin sai aka yi kuma analysis ɗin performance ɗinsu a sa'ad da ba sa ji da kuma performance ɗinsu a sa'ad da suke ji kuma sai sake bambanta in favor of sanda ba sa ji aka yi ta yin wasu salo na bincike wanda su kansu turawa sai suka gane cewa to lalle wannan abin yana jawo matsala amma me yasa ba za su bari ba saboda industry ne mai zaman kanshi sana'a ce mai zaman kanta yadda za a ce misali noma sana'a ce mai zaman kanta to haka industry na music yake kuɗi ake samu kuma in sun samu kuɗi za su biya haraji gwamnati za ta samu a ciki za su yi publishing abin nan ɗinsu albums ɗinsu za a siyar za su biya harajin wannan kasuwancin da haka tunda gwamnatocin suna samu ba za su hana ba sannan kuma na daga cikin hanyoyin da za a shagaltar da mutane ya zama ba su san abin da suke ba sai a yi ta cutar su ko gwamnati ta yi wani cuta ko wani babba ya yi wani zalunci ba za a gane ba hankalin suna can kan kiɗa babu ganin 'yan siyasa ba ga 'yan siyasa nan suna nema su mai da kansu su ma kamar wasu makaɗa babu inda za su yi taron siyasa sai da makaɗa makaɗan ma kamar su ne 'yan siyasan su suke bayyana ma mutane wa ya kamata a zaɓa duk me ya kawo wannan me yasa ba za a samu mutanen kirki ko a cikin 'yan siyasan su bayyana falala 'yan siyasa ba sai makaɗa wanda wasu su ma 'yan iskan gari ne kawai ko ka yi mulahazan me yasa saboda an lura cewa hankalin mutane ya tafi kan wannan abu ma'ana yanzu wani ɗan takara yana ganin ya fi sauƙi ya samu wani shahararren mawaƙi wanda already dama mawaƙin yana da masoyan shi dubban ɗaruruwa idan mawaƙin nan ya fito ya yi magana ta minti biyar ko ya yi waƙa ta minti biyar cewa asuwa ne duk wannan masoyan mawaƙin sai kawai su tafi zuwa ga soyayyar dan siyasa wannan ya fi mashi sauki fiye da ya bayyana asalin manufar shi shi kuma sai ɗauki miliyan goma kawai ba dan ya ba mawaƙin nan ko ya sai mishi mota ta miliyan uku da rabi shikenan fa duk mu kuma shikenan ce ai wani ma ya mushi waka sai ai ta yawo da waka ana ta yawo da ita shikenan ya ci suna suna suna amfani da abun nan psychology mu ne ina maka karkata to ya kamata a ce mutane su zama cikin hayyacinsu duk mutumin da yake wani babba ne a cikin harkar da yake ba za ka ga cewa majiyin kiɗa ba ne kala da kyau ka gani ko a cikin ko a cikin iska yake za ka ga ba zai zauna jin kiɗa ba a ce bai da aiki sai jin kiɗa amma kuma shine jagora a harkar da yake ba zai zama ba ba zai zama haka ba in kana da ajin hadda ka bincika ka gani yara da waɗanda suke yin haddan da kyau da wanda ba sa yi ka binciki watakila masu matsalan za ka tara su ne masu sa na a cikin hijab haka haka ƴan mata suke yanzu ƴabi suna cikin hijab ba wanda ya sa abin da suke kuma dama an riga an saka shi a abin nan repeat kawai sai kai awa uku kana ba su hada kawai ta kuma tana jin kiɗa ne malaman islamiyya sun san wannan wata rana a kama a hukunta wata rana ko ba a kama ba <laughs> kai taba kanka wahala ka duk ya bushe ana ta akarmaka kana abin nan almuhim jama'a wajibi ne mu hana iyalanmu da mutanen da suke jin magana mu hana su mu'amala da kiɗa irin wannan mu'amala ma'ana tashoshin tv wanda suke na kiɗa ne a toshe su a hana abin nan wato yin kaɗe-kaɗe a wurare da su a dinga kulawa a yi wa'azi kuma a faɗin illar da ke cikinsa da haramcinsa wanda aka halasta babu laifi a yi kamar na ranar sallah ga mata da yara kamar na lokacin kai amarya ko makamancinsa ko kuma wanda ba yadda ka iya domin yanzu in ka ce sai ka hana fm ya za ka hana fm eh, jin kiɗa sai dai ka daina jinta kai kawai shi kenan ka huta tunda dai ba wani abu da in ba su faɗa ba za ka yi asara babu in labari ne kake son ji labari yanzu ba sai ka ji shi a gidajen rediyo ko abin nan ba in dai kana zama gun mai shayi ko mai tsire ko kana shiga wurin mutane kai wani ko a sahun sallar juma'a ne ma sai ya maka gulma abin da ake ciki ana cikin hudba ma sai ya gulmata maka ku ɓata sallar ku zaka ji agun jana'iza zaka ji agun makoki zaka ji in ka shiga gidan ku gaida babaka duk zaka ji ana ana ana fira a ko ina labaran siyasar Najeriya ba dan shine abin da da mutane ba ba sai ka ji a rediyo ba na rantsi da Allah ni ko iya kama tashar BBC har yanzu ban yi ba wallahi in dai wanda za a murza ne haka wala ban iya ba in na murza sai na yi kuskure amma zaka ga wani kawai da ya haka ya san inda zai ganta ya san setin kawai yana haka kawai zai seta ta kuma kullun sai ya ji kuma lokaci ne mai tsada lokacin tasbihi lokacin yin azkaru amma hankalin shi ana yin sallan ma hankalin shi bai kan me ake karantawa Allah Allah yake musamman yanzu da watakila shi da tana yi ba ida da sallah ba ya kusa kara ya doguwar sallah saboda ya samu ya je ya ji BBC da America me zaka ji labari ne watakila ma tun shekaran jiya wancan ya faru ya ma wuce ba ma abin nan bane ma ba ma breaking news bane ma ya wuce ma sannan za su faɗa sannan su ƙara da ra'ayoyinsu da son zuciyarsu da manufofinsu almuhim shine ya kamata mutum musulmi ya kokari ya mori lokacinsa da abin da zai amfani shi ba abin da zai zama mishi fitina ba a nan duniya ko ranar alkiyama ya tadda laifi mai yawa yana tare yana jiran shi Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kuma ya sa mu gane malam ya ci gaba da cewa wannan aya muka ji cewa watin tana daga cikin ayoyi waɗanda malamai suka yi amfani da su wajen tabbatar da haramci da rashin alherin da ke cikin sauraron kiɗa sai malam ya ce wa mithlu hadha qawluhu ta'ala misalin wannan kaga ga ayan ma ita ce muka ishara akai da ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi li yudilla an sabilillahi da ilmin wa yattakhidha huzwa a cikin suratul luqman daga cikin mutane akwai wanda yake siyan zance wato ya zaba shine ma'anan saye a nan. ya zaɓi zance wanda yake na wasa shine kiɗa ɗin da waƙa da sauransu don ya ɓatar da mutane ya tasar da su ya cire su daga kan tafarkin Allah bai gaira ilmin ba akan ilimi ba akan jahilci wa ya takhidha huzwa kuma ya ɗauke ta a matsayin abin istihza'i ita hanyar Allah din kenan wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim sai Allah kuma yace thumma qala sana Allah yace wa ala absarihim ghishawa Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina kafaru kaga dai su wanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai wa daida abin yake a game da su waɗannan wato su ne kafirai waɗanda Allah yake cewa lau alimallahu fihim khairan da Allah a cikin iliminsa ya san suna da wani alheri to babu wani alheri Allah ya riga ya san babu alheri game da su to su ne kafiran da Allah ya ce sawa'un alaihim daidai wa daida yake game da su amma kuma akwai kafiran da Allah ya san za su iya musulunta da aka yi ci gaba da cewa jahidul kuffara wal munafiqina ka ci gaba da gwagwarmaya da su ka ci gaba da yi musu wa'azi to kafiran da Allah ya riga ya yanke wannan hukuncin da su su ne su Abu Jahal su utuba da makamantan su ake ishara anan da ire-iren su waɗanda babu yadda za a yi su musulunta Allah ya riga ya yi musu alkawari a cikin iliminsa musbak cewa kafirai za su mutu don haka da suka mutu sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya inda aka zuba su cikin wannan rijiya yake tambayar su yana cewa ko kun samu abin da Allah ya muku alkawari shine wannan alkawarin sawa'un alaihim a anzartum alam tundurhum la yu'minun za su mutu kafirai kuma wuta za su je har umar yake ce mishi ya za ka yi magana da waɗanda suke matattu ya ce ai a yanzu ba su fi ji ba wannan kisa ce wanda dukkanin ɗalibai da masu sauraron karatu da sira sun santa almuhim allah subhanahu ta'ala yake cewa sawa'un alaihim daidai wa daida al'amarin yake gare su a anzartahum shin kayi musu wa'azi am lam ko ba kai musu wa'azi ba la yu'minuna su ba za su yi imani ba sun riga sun yanke wa kansu hukunci domin Allah ya riga ya faɗa ya ce kalla bal rana ala ƙulubihim ai su Allah ya riga ya sanya musu tsatsa ta kafirci a cikin zuciyarsu wanda tsatsar ma kuma ita ce mataki na farko mataki na biyu na ƙarshe shine wannan khatamallahu ala ƙulubihim wa ala sam'ihim Allah ya ɓame zukatansu da kuma kunnuwansu sannan kuma Allah ya ce wa ala gishawa sannan a jikin idanunsu kuma akwai yana ta riga ta rufe idanun ba sa gani wato shine bal taba Allahu ala qulubihim kenan Allah ya bame zukatansu bal Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya bama zukatansu ah, ah, ah, saboda kafircinsu wannan al-Imam Zamakhshari Allah ya gafarta mishi yayi kokarin ya murde fasara wannan aya sai da ya kawo fuskoki guda biyar dan murda fasara aya domin aya tana nuni izuwa ga Allah ne ya jibinci mai da su kafirai shi ko a ta ta, ta mu'tazila babu ruwan Allah babu hannun Allah a cikin kafirci ko imanin mutum mutum ne da kanshi yake da zabi cikakke babu ruwan Allah ya ta kawo wasu nasoshi waɗanda ɓangare ne daban na, na, abin cewa wa ma ana bi zallamin lil abid kaza kaza da ire-iren su ya ce a ba zai yi a haka ya ta kawo kwatance ai kwatancen da ya karshe yake cewa ana kwatance ne kamar ya zama saboda tsananin kafircinsu kamar Allah ne ma zaɓa musu kafirci kamar ma Allah ne ya zaɓa musu kafirci shi sa aka kwatanta aka ce eh, khatamallahu ala qulubihim amma su ne suka dukatan su haka al-imam ibnu kathirin ya mai mishi da martani a gun tafsirin sa yace dibba ba daidai bane wannan ya gina wannan ne a bisa aqidarsa ta mu'tazila wanda suke ganin dan adam yana yin aiki ne wanda babu ruwan Allah ya gagara Allah ne yake haka magana su take nufi in yi kafirci ya gagara Allah ne in yayi imani da kanshi yayi ba Allah ne ya sa mishi ba da haka yi ta kawo wannan muguwar fasara Allah ya gafarta mishi ga hadisi karara da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya Allah wanda ke juya zakata ya Allah ka tabbatar da ni akan addini akan addininka ya Allah kaga annabi ne fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a yake yin ta kuma yake karantar da mu al'ummar sami sannan kuma a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zukata suna tsakankanin yatsu biyu na hannun Allah yana juya su yadda ya ga dama waɗannan hadisai dukkan su tabbatattu ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai da haka babu babu gaskiya a cikin maganganu irin na mu'tazila ash-shahid anan shine kaga Allah ya ce ya bame zukatansu ba da jin ba sa ji ya rufe idan su da yana ba sa ganin gaskiya Allah ka tsare mu wa qala ta'ala Allah kuma yake cewa wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una idai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana amiluna wannan aya da ke cikin suratul fussilat da ta yi kama da faɗin Allah wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun ko Allah ya ce wa qalu na fi kinna kafirai suna cika baki suna cewa su zukatansu suna cikin wani akinna suna cikin wasu mazubai cikin wasu kwantena min mata da una ilai sun buya zukatan namu sun bame ba za mu ji abin da kuke kiranmu zuwa gare shi ba wafi na waqrun kuma a cikin kunnuwan mu akwai marfi da aka rufe kunna wa min bainina wa bainika hijabun tsakaninmu da kai muhammadu akwai shamaki fa'amal ka je kai ta abin za ka yi ina ami ina na amiluna kuma za mu je mu ta aikin uh, al'imamu abd ibn humaid rahmatullahi alaihi ya ruwaito kissar a cikin musnad ɗinsa abin ya faru allah ya sauka da waɗannan ayoyi a cikin farkon sautu fussilat baya ga shi uh, abu ya alal farra shi ma ya ruwaito akwai kuma riwaya sananniya wadda malamin uh, sira din nan Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ya ruwaito a cikin sirarsa da Maghazi baya ga su akwai wasu malamai da suka ruwaito uh, kissa ce shahararriya cewa Quraysh ne suka yi shawara al'amarin Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gagare su musamman bayan musuluntan Hamza suka ga uh, musulmai suna ta karuwa sai suka yi shawara suka ce me ya faru ya za a yi ne suka aika utubatu bin walid abul walid wanda babban kafiri ne daga cikin kafirai suka ce tunda yana da fasaha ya iya musu da ƙure ya je kuma sa'a ne a shekaru ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya je ya tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an tattauna ya zo ya kawo musu bayani ya gabatar mishi da bukatunsu wannan abin da yake ya takura musu ya yi haƙuri ya daina duk abin da yake so ya faɗa za su mishi idan yana son mulki ne za a bashi sarkin makka idan aure yake so ya zaɓi 'yan mata guda goma a cik gidajen da ya ga dama gidajen ƙurashawa za su mishi duka hidimar biki da komai a ɗaura mai aure da su idan kaza yake so duk abin da yake so ya faɗa ba su dai amma abin da suke so kawai liya kuffa an humu an alihati ya fita batunsu ya fita batun allolinsu ba za su iya da wannan abin aka tura shi ita ce isar na nake muku ishara da zu aka tura shi ya je yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da wannan maganganu da ya gama gaba daya manzo Allah ya ce mishi ka gama ya ce eh to shine sai ya karanta mishi ah, hamin tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyan liqaumin ah, menene ma fusilat ayatu qur'anan arabiyan liqaumin ya'qilun bashiran wa nadhira fa arada aktharuhum fahum la yu'min la yasma'un wa qalu na fi a kinnati ita ce aya ta biyar kenan ko na fi a mai mata da una ilaihi wa fi na waqrun haka ya dinga karanta mushi har zuwa kamar aya ta sha hudu faɗin Allah fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iƙatan mithla sa'iƙati adin wa thamud idan suka ƙi ji to ka ce musu Allah yana jan kunnanku za a yi muku kwaran kwatsa irin ta adawa da samudawa sai hakkon ruhun rokin manzo Allah sallallahu islam ya ce yi shiru yi shiru yi shiru ya tafi gida bai koma gunsu ba a wata riwayar ya tafi gida abin shi aka ce shiru to ko dai ko dai Muhammadu ya kwace mana utubatu ne Abu Jahl kenan shine sarkin shu'umanci dama yace ina ganin fa shi ma fa ya shiga addinin nan ne to sai suka yi gayya suka je suka same shi a gida yana zaune ya yi jugum ce ya dai kai da aka aike ka kuma ana jira ka kawo sako ko kai ma ka shiga addinin ne cewa ah, shi bai shiga addinin ba ce hala dai muhammad ya burge ka da irin zantukan shi ce in kana jin yunwa ne ko kana da wani talauci ne ka zo mu magance maka talaucin amma ba za mu iya affording a ce ka maka ka shiga wannan addinin ba aka ce har suka yi ma juna musayar magana shi da Abu Jahal irin ta kafirai waɗanda ba su da mutunci to daga baya dai ce musu na je na gaya mushi duk abin da kuke faɗa kuka ce a gaya mushi na gaya mushi bai ƙara ba akan karanta min wasu ayoyi da ya ce na rantse muku da Allah wannan zancen ba sihiri ba ne ba bokanci ba ne ba waƙe ba ne zance ne wanda ina gaya muku gaskiya sai ya galabaici kowa ya ce ni babu abin da na gane ma illa magana da ya kan kwaran kwatsa irin ta adawa da samudawa ya ce musu yana faɗan haka na tushe bakin shi ce don kun san muhammadu bai yin ƙarya tun da ya ce allah zai mana Allah yana jan kunnen mu kan irin abin da ya ada da samu dawa ina tsoron kada wani bala'i ya auka mana to kai yanzu mai shawara kai ce shawara ta shine ku kyala Muhammadu khallu bainahu wa baina dini ku bashiye addinin shi idan ya kasance wannan addinin nashi ba zai kai labari ba wasu larabawa su faɗa da shi su muku maganin shi idan kuma zai kai labari ya ce in ya ci nasara fa mulkuhu mulkukum in ya ci nasara sarauta da zai samu zan su duniya kawai suke hazo ce to ai sarauta ku ne daidai dai dan uwanku ne ba ƙureshi ne za a ce dai garin ku ne ku rabu da shi sai suka ce lalle lalle Muhammad ya ruda ka ya ruɗa ka kai ma ka ku samun matsala suka fita suka bashi shi daga nan aka ce ya daina irin wannan zaƙewar idan ana surutu sai ya shu to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yake musu wannan tankiya cewa qulu ah, qulubuna fi a kinnatin suka ce zukatanmu suna cikin wasu kwasfa min mata da unana ilai mata da una ilai sun bar abin da kuke kiran mai zuwa gare shi kuma a cikin kunnuwan mu akwai watan wannan abin nan wakar an sa wani abin rufewa an rufe kuma akwai shamaki tsakaninmu da gaskiya da kake faɗa mu ba za mu bi gaskiya da kake faɗa ba Allah ubangiji ya tsare mu daga kin gaskiya har ila yau da wannan aya ita ma abin da ke cikin ta shine bayani akan zargi ga kafirai wanda suke kin sauraron gaskiya har yanzu dai ibn timiya yana ta mana wato abin nan ne abin nan shamfanya da ayoyi daban-daban wanda suke tabbatar da cewa abinda da Allah yake yabo in an saurara shine alkur'ani abin da Allah yake zargi idan an ki saurara to shine alkur'ani ba wai kowane zance kamar yadda shi alkushiri ya faɗa ba kaga yanzu ya kawo ayoyi ga sanan bila adadin ɗebo su yake kawai ko ta ko ina saboda hujja ba ta mushi ba ta wahala babban malami ne Allah ya gafarta mishi wa qala ta'ala Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum Allah ya ce wa minhum daga cikin siffofinsu akwai mutanen da man yastami'u ilayka wato su munafikai kenan su ibnu salul su rifa'ata Ibnu tabut su uh, zaid ibn salti su malik ibn dakhsham waɗannan sada daga cikin rukunnan munafikai a lokacin ko dai zama da su ake da kuma sauran waɗanda ba su ba man yastami'u ilaika wato kaga anan lafazin zo da yastami'u man yastami'u bi itibarin lafzi kenan domin man ismul mausul ne wanda yake lafzuhu lafzul mufrad wa ma'anahu ma'anal jam' Ah, ana iya cewa man yastami'u sai zama ah, ya zo da bi itibarin lafzi ko kuma kamar yadda ya ce minhum man yastami'una kaga can kuma an sa wawun na jam'i bi itibari ma'ana man din ana yin haka ta cikin suratu yunus zai kawo mana ta nan gaba wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'u summa kaga man yastami'una sai aka zo da damirin bi itibari ma'ana man man yastami'u nan kuma bi itibarin lafzi lafazin man lafazi ne wanda yake mufradi a surarsa amma a ma'anarsa jam'i ne to wannan aya ta zo da itibarin lafzi din ne da yace man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika amma da zaran sun fita daga inda kake shine kamar wancan da aka ce kenan wato waɗancan da muka ji an ce su ne abin nan sharar dawabi ko za su zauna a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake huduba ko yake jawabi ko yake karantawa ko yake wa'azi ko yake tafsirin alqur'ani da su za a saurara hatta idza kharaju min indika idan suka fita daga inda kake qalu lil ladina utul ilma sai su dinga tambayan sahabbai su ne waɗanda suke alladina utul ilma ma za qala anifa wai me ice ne ɗazu malamai suka ce ko dai suna faɗin haka ala wajhi listihza to ku ne kuka ce kuna gane me ya faɗa ne ko kuma saboda sanda ake zaune a wajen zukatansu ba sa wajen zukatansu ba sa wajen wannan ma kamar yadda kurtubi yake bayyana wana daga cikin siffar da mutum idan bai yi a hankali ba sai ta shiga gare shi kuma siffa ce ta munafukai shine ana karanta alkur'ani amma hankalin shi bai kai ranar mun karanta hadisi abu huraira da yake cewa ana cewa abu huraira hadisan shi sun yi yawa yace wata rana sai da aka tashi sallah sallah asuba ce ma sai tambaye ce fa qultu li fulanin sai na tambayi wani bayan gari ya waye ka je sallah asuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh me da me ya karanta ce na manta ce to ni ko ka gana rike da kaza ne da kaza da kaza ma'ana shi sanda ake karatun hankalin shi na kai shine siffar muminai amma daga cikin sifar munafikai shine hankalin su baya kai ko kuma koda hankalin su yana kai ba fahimta suke ba suna neman kuskure ne suna neman abin da za su rike ne su ce ai an ce kaza ma to daga baya kuma sai su dinga tambayan muminai ko dai tambaya ta sun manta abin da aka faɗa saboda hankalinsu baya kai ko kuma tambaya ta istihza'i ko kuma tambaya ta ƙure ma za ƙala anifa wai mai ice ne ladi na taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya ɓame zukatansu wattaba'u ahwa waɗanda kuma suke bin son zuciyarsu Allah ka tsare mu daga bin son zuciya wa minhum man yastami'una ilayka afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun kaga wannan kuma ita ce wanda ya wa minhum man yastami'una sai aka yi amfani da bi itibaril ma'ana aka kawo ta da jam'i daga cikin su akwai man yastami'una ilayka waɗanda suke sauraron ka ah, afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun ko kai kana ganin zaka iya jiyar da kurma ko da ko ba su da hankali kaga nan ma ana yabo ga masu saurare ana zargin waɗanda suka kurmantar da kansu wa qala kuma Allah ya ce wa minhum man yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun daga cikin su kuma akwai wanda man yanzuru ilaika wanda yake ganinka shi idan shi yana bude afa anta tusmi afa anta tahdil umya kana ganin zaka iya shiryatar da watan makaho zaka isa shi akan hanya walau kanu la yubsiruna ko da ba sa gani koda makahon bai gani wa qala ta'ala Allah kuma ya ci gaba da cewa wa minhum man yastami ilayka waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqrun wannan ma irin waccan da ta gabata ne wa minhum man yastami ilayka daga cikin sa akwai wanda yake sauraron ka waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu mun sanya wato ainihin wato kwasfa akan zukatansu ba za su fahimta ba wa fi adhanihim waqrun sannan akwai kuma marfi a jikin kunnuwansu wannan shine karshen bayanin da ya yi akan alwajhu thalis wajihi na uku wanda shine tabbatar da cewa ahsanul hadith din nan qur'ani ne baki ɗayansa alwajhu rabe wanda ya takaita magana akan shi kwarai gashi nan ya annahum la yastahsinuna istima'a kulli qawlin manzurin wa mansurin a aikace su waɗannan sufaye da su da jama'a su muna gani ba kowane zance ne suke suke cewa mai kyau bane ba ko bane ba kowane zance ne suke sauraron shi suke kyautata sauraron shi ba ba sun ce an ce a kyautata sauraron kowane zance ba sannan a zaɓa to akwai zancen da ba sa iya kyautata sauraron shi min manzumin wanda yake waƙe wa mansurin ko zube balhum min a'azamin nasi karahatan sun fi kowa tsananin kyama wa nufratan da guje min mimma la yuhibbunahu min al-aqwali duk abin da ba sa son shi na zance sun fi kowa guje manzumi ha wa mansuriha waƙe ne ko zube wa nufuruhum an kathiri min al guje ma mafi yawan maganganu da suke yi a azamu min nufuril lahu ya fi guje ma guje da abokin hamayyarsu yake yi fi sama'il muka'i wa tasdiya wanda yake guje ma sauraron waka da kaɗe kaɗe an haza sama ya fi su gujewa wato su yan ɗariƙa da suke kurin cewa suna jin kiɗa ne saboda su agunsa an ce a ji komai za su ji ne su ware amma kuma aikace ba sa aiki da wannan ayar a wajen kiɗa duk wani zance in ba sa son shi to ba sa iya sauraron shi balantana su ware ma'ana ba su iya sauraron karatu na littattafan ibn timiya ibn al muhammad dan abdul wahab da ire-iren su wa'azin malam jafar wa'azin albani wa'azin malam abakar gumi duk ba su iya sauraron wannan me yasa ba su saurara shi ma su tace ba ko mun gane ya ci kwikwiya su ne yanzu a cikin hujja idan kun ce komai za ku saurara to ku saurari har maganganun mutanen da ba kwa ga maciji da su sai ku tace amma ya suke ba su saurare malam ya ba mu labari Allah ya gafarta mishi cewa suna karatu a Kano sanda aka yi littafin Kitabu Tauhid ko me sunan sharhin ma Fatahul Majid haka ake bada fatawa cewa duk wanda ya kona shi dan aljanna ne sai masu kuɗi tajirai a Kano su je kantin kwari eh, sorry kaso kurmi su siye duka a je a sa a bola inda ake kona jaki ko doki idan ya mutu su kona da tunanin addini suke me yasa ba za a karanta ba kissar malam taqiyuddin hilali sananniya ce wanda ya je da babban malami na dan dariƙa amma da ya karanta littafin kitabu tauhidi ya gane gaskiya ya tuba sannan ya ɗauko shi ya zo da shi garin su ya cire bangon ya kai malaminsu ya karanta da malamin ya karanta ba tare da ya san nawaye ba sai ya ce wannan littafin babu littafin tauhidi irin shi a duniya to haka zaka ga wani bai san muryar malam albani ba bai san muryar malam Ja'far ba yana ta gaba da su yana ta kiyaya saboda an ce mishi la tasma'u kar ku ji randa tsautsayi ko kuma alheri ya kai shi ko ya je ya ji kasa din ko a mota ne tunda bai san muryar ba sai ya ji karatu mai nagarta kawai sai ya yadda sai daga baya an ce mishi wane ne sai wacce gabar ta taso ko kuma Allah ya taimake shi shikenan sai ya gane gaskiya irin wannan misalan ba za su kirgu ba to kaga ashe su sun fi kowa guje ma zancen da ba sa so to dan me ba su guje wa da Allah baya so ba shine aula ko malam ya ci gaba da cewa wa idza lam yakun al umum muradan bil ittifaqi kana hamlul ayati alaihi batilan in ya zama umumin da suka faɗa cewa kowane zance ne a saurara kaga ayat ba ta daukan haka to ya fi dacewa a ce ba qur'ani ake nufi ba da wancan umumin da suke faɗa idan ya zama su ma sun ware wani zance ba komai suke ji ba to zancen da ya fi kamata a ware ka a saurare shi a muhallin barna shine alqur'ani a saurare shi a muhallin gyara da ƙoƙarin fahimtarsa shi kuma kiɗa a ƙyamace shi kar a saka shi a cikin wancan lissafin wannan wajihi na hudu kenan wanda ya kawo shi a takaice kwarai za mu kuma tsaya a kan shi sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a kan inda yake cewa alwajhul khamis subhanakallahumma wa bihamdika hamdika ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alaikum wa rahmatullah